ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ملحة الإعراب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب النواصب المضارع وجوازمه باب اول دكي سنجا نسبة كمضارع دكما kuma ababen da ke jazma gare وحق أن نشرح شرحا يفهم ما ينسب الفعل وما قد يجزم نعم كما ينسب الفعل وما قد يجزم نعم واتو يا cancanta an nashraha sharhan yufhamu wato mu yi sharhi sharhin da ake fahimta sharhin mai ma yansibul fi'la abin da yake nasaba ga fi'ili da kuma abin da yake jazma ya kamata muyi yi shi dan a fahimce shi na'am fatansibul fi'la salima allan anwalan hmm. anwalan wa kai wa in shi ta talikaila wa idan za ka yi nasaba ga fi'ili wanda yake salim fi'ili wanda yake wato ba mai illa ba kenan hmm. an gane fi'ili wanda yake sahihul akhir za ka yi nasaba ga fi'ili wanda yake sahihul akhir hmm. fatansibul fi'ila salima an wato da an da lan da kai wa in shi ta an kaso likaila wa izan in ka da da izan wato nan gaba ɗaya suna nasaba ga me alfi'il sahi hmm. suna nasaba ga alfi'il salim fi'ili wanda yake lafiyayye wanda ba shi da illa hmm. an gani duk wa'annan abubuwan da aka ambata na'am wan nasabu fil mu'talli salimi fansiruhu tashfi illa tasqimi wato nasaba ga shi mai illa kaman shi sahihi ne ba bambanci kasali nasaba ga mai illa kaman sahihi ne saka fasihu kai masa nasaba tashfi illata saki zaka warkar da illan nan na mara lafiya na'am an gani zaka yi masa nasaba kaman a ce uridu an azhaba da kuma uridu an ad'uwa kaga azhaba ad'uwa ko kaga wannan azhaba din fata ne zahira ala akhirih to shi ma addu'a shi ma fataha ne zahira al akhirih shi mai illa da wawu ko ya'un shi ma fataha na fitowa fili shi mai alifun ne kawai ake kaddara mai fataha ko a uridu an yajri al ma ko uhibbu an yajri al ma ina so ruwa ya gudana kaga ba zan ce uhibbu an yajri ba sai dai an yajriya zai zama to fataha zai fito ƙwaro-ƙwaro an gane ku yau wato shine ma'ana nasaba fil mutal ga mai illa kamar sahihi ne so kai masa nasaba za ka warkar da mai illan nan na mara lafiya واللام هنا تبتدي بالكسر كمثل ما تكسر اللام الجر wato lamun lokacin da ya fara da kasara hmm. an gane ku kamar misalin abin da ake wa kasara lamul jarri ne ana kiran lamul jarri ne shi wannan wato kaman lamu ta'lil yake nufi lamu ta'lil lokacin da yake farawa da kasra an gane ku ah, wato kaman misalin abin da ake wa kasara ne wato lamun ne na jarra misalin lamu ta'lil me za mu kawo misali na lamu ta'lil eh ya kafiya والكيل والبقال والحبيرة لتركبوها وزينة kaga da tarkabuha don ku hau kuma kwalliya an gane ku in ce ji'itu limaza ji'ita ji'itu li astafida minkum ji'itu bi astafi na zo me dalilin zuwa na domin in samu fa'ida kaga wannan lamun din ya faɗi illa ana kai lamun ta'ali lamun ne wanda ya faɗi dalili na zo me dalilin zuwa na li astafida minkum dan in fa'ida tu daga gare ku kaga wannan wannan lamun din lamun ta'ali ne sannan kuma lamun jar ne shi in za a yi lirabin shi za a ce wannan ji'itu fi'il wa fa'il ko li lamu ta'lil wa huwa harfu jarr lamu ta'lil wa huwa harfu jarr astafida ay li an astafida fi'l mudari mansubun bi an al-mudmara jawazan ba'da lam ta'lil an gane ku wa fa'iluhu damirun musannas kadiruhu ana to yanzu mun ce ainihin wannan lamun harfu jar ina iso majrur din لأن سفينة إيه إنا اسمه مجرور تلنا تنا من سامة حرف الجر ليه دي حرف الجر إنا اسمه مجرور والمصدر المؤول من أن المدمرة والفيل في محل جر اسمه مجرور بلا التعليل والمصدر المؤول من أن المدمرة والفيل في محل جر iso majrur bila mai ta'rif a kawo wani misalin kare ya zama tuni kaɗai nake na jalastu li asriha na zauna dan uhuta limaza jalasta jalastu li asriha kaga jalastu li لام التعليل وهو حرف جر أسريها أي أن أسريها أنغاني sai a ce fi'l mudari mansubun bi an al mudmara ba da lam ta'lil na zauna saboda huta wa fa'iluhu maza damirun mustajid dabiruhu ana ko wal mazhar muawwal min an al mudmara wal fi'l fi mahalli jarrin ismu majrurun bi lam ta'lil shine abin da yake nufi cewa lamun din nan lokacin da da ka fara da kasara din nan kamar misalin abinda ake wa kasara ne wato wannan lamur din lamul jar ne an gane yana matsayin harful jar da shi wannan lamu din na'am wal fa'u in ja'at jawaban nahyi wal amri wal ardi ma'an wal nafi eh shi fa'ul in yazo jawaban nahyi jawabi na hani ko jawabi na umarni in an yi hani sai jawabi ya biyo baya ko an yi umarni sai jawabi ya biyo baya da kuma jawabul arj shi arj ne abinda bature ke kira polite statement ka yi magana mai laushi ga mutum an gane wannan ka yi wa mutum magana mai laushi shine ya wato ma'ana a talabu birikin shi ne al'arz a at-talab akwai kuma a tabi shi ne talabu bi bishidda at bai bi shi shine polite statement mutum ya yi ma mutum magana na ladabi magana na mai laushi na mutuntawa to shi fa'ul in ya zo jawabun nahyi ko ya zo jawabin amr ko ya zo jawabin art ma'an wan nafi ko zo jawabin nafi hmm. to wannan ana kiran shi fa'u sababiyya kenan hmm. fa'u sababiyya shi ma yana ana samun an almudmara gare shi wala tad'u ma Allahi ilahan akhara fala fala tad'u ma Allahi ilahan akhara kada ka kira tare da Allah wani abun bauta daban in ya faru me zai faru fatakuna haga in har ka kira wani abun bauta tare da Allah me zai faru fatakuna minal mu'azzabin kaga ya zama jawabu me, ya zama jawabun nahayi an kaga jawabin nahayi kenan to wani ya kawo misalin jawabin nahayi din kuma a cikin qur'ani ko mu gani wala tad'u ma allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama wannan fa'u din da yazo jawabi na nahayi wala tad'u ma allahi ilahan akhar fa fala tad'u ma allahi ilahan akhar fatakuna min almu'azzabin can saboda wannan fa'ul fa'ul sawabiya ne an gane ku ya zama jawabun nahayi akwai jawabul amr jawabul amr fa isna'il ma'rufa fatanala shukur ka aikata alkhairi in ka aikata alkhairi me zai biyo baya fatanala kaga ya zama jawabi na umarni فتنال الشكر أها نعم هذا النفع أو فاوس وبيع سمي م اقرا فتنجا كاي كراتو ان كاي كراتو با فتنجا لا تسامو نصره تو سي كما جواب الارض shine yin magana mai laushi ala ala ta'kul ala ta'kul fatashba shin ba za ka ci abinci ka koshi cin abinci nan shine sababin me koshi ala ta'kul fatashba shin ba za ka ci ka koshi kaga na maka magana mai laushi na mutuntawa misali shine arj ha ma'an gaba ɗaya wallafi akwai jawabin nafi hmm. akwai jawabi kuma na nafi in an samu korewa sai aka samu jawabin sa shi ma an gane ku to jide ga shi nan na hmm. ok hmm. babu nawasibul nawasibul mudari wa jawazib babu abubuwan da ke nasaba ga mudari da kuma abubuwan da ke jazma ga mudari an أن sharhan شرحا ma ما ينسب wa وما قد يجزم Wato ya cancanta. mai sharhi sharhi wanda ake fahimta ma yansibul abin da yake nasaba ga fi'ili da abin da yake jazma na'am fatansibul fi'la salima an walam wa kai in shi ita li kaila hmm. wa idan wato da an hmm. da lan da kai in ka so li kaila li kaila ta aso hmm. da kuma idan duk wayannan gaba ɗaya suna nasaba ga fi'ili wanda yake as-salim fi'ili wanda yake lafiyayye wanda ba shi da illa نعم والنصب في المؤتل كالسليم إلا تسقيمي ne kai masa nasaba in kai masa warkar da illan na in ka mai nasaba ne zai faru tashfi jawabi ne na me jawabi ne na shar wanda yake mahzuf in tansibhu tashfi illata sakina in ka mai nasaba za ka warkar da illan nan na mara lafiya wallamu wallamu hina tabtadi bil kasr shi lamun lamul jarri ne hmm. wato harful jarri ne lokacin da ka fara da kasra ka misali ma tuksar kamar misalin yadda ake kasara eh, wallahu lamul jar hmm. eh mubtada da khabar eh wal fa'u in ja ja'a jawaban shi fa'u in ya zo jawabin hani wal amr ko jawabin umarni wal ard ko jawabin ard ma'an gabaki daya wannan ko jawabin nafi zamu ci نعم شغل عرض bismillahir rahmanir rahim wa in kana naqisan in ya kasance naqis shi wannan fi'ilin wa kanat ainul fi'il madmuma kuma ya zama ainul fi'il din shi mai damma ne aw maksura ko mai kasra ne huzifat aidan lamul fi'il shi ma sai a hazzafa lamul fi'il din ziyaratan alama taqaddam wato ƙari akan abin da ya gabata nahawu mm. kaga gaza yakzu mm. gaza yakzu takzu kaga tagzu yanzu a ainihin fiye din yana da ma'aunin me tagzu yana da ma'aunin ƙulu ko tagzu yagzu kaga ma'aunin shi ma'aunin ƙulu ne shi kuma ƙaza ya ƙabi ko ta ƙabi kaga ya alawa zani ya ƙilu to in ya zo kan ma'aunin ƙulu ko ma'aunin ya ƙilu ƙaza ya ƙabi ya qadiyu a gane ku. kaga nan wajen bi makabalar ma qabala amsa fil ke sarasa wato shi ana ana damma na abin da ke gabanin nunin a cikin misalai guda uku littilala alal mazu Don nuni ga abin da aka shafe da ake nufi a nan wajen nan da aka ce din nan gaza ya gazu ko gaza ka gazu in an same wawul jama'a me za a ce gaza ta gazu in su da yawa ne ba hiya takzu in su da kai in an ta takzu in ku da yawa ne fa antum antum takzuna ta takzu wa antum takzuna ko to takzuna din nan ya ka sami nuni tawkid kuma ga takzuna sai ga nuni tawkid a gaban shi zai zama kenan takzunanna takzunanna to yanzu haka za a bashi an samu tawalin absal tabzunan naga nunin guda nawa nunin wajen guda uku tutun da an samu tawali salasi nunat shi da tawalin absal dole ne a sai za ku kusa gare shi to yanzu yaya za a yi a kusa daga tawalin absal me za a cire da za a cire ko rafu sai a cire nunin rafi tabzunan na an gane ko sai a cire wannan nunin din na rafu to an cire wannan nunin rafu din sai ya zama yanzu tabzuna an samu ittiqa'u sakinai ga wawul jama'a sukun nunin tawkir guda ɗaya daga ciki sukun sai fata tabzuna to tun an samu ittiqa'u sakinai a nan wajen shin wawul jama'a ne za a cire ko kuma nuna toki. in an cire nuna toki ana toki din hmm. an gani ana bukatar toki to nan wajen wanne ne idan aka samu ainihin za ta zama masul masalih qaddima alaha ko hmm. yanzu ga nuna toki ana bukatar shi ga wawul jama'a ana bukata. to amma ba zai yi guda biyu su tabbata ba hmm. dole ana bukatar guda ɗaya ne zai tabbata saboda an samu ita kawo sakinai itiqawu ne laifi ne mai girma a cikin sarfu tamzunna to yanzu ya za a yi ta cire ne? ya cire wawul jama'a in an cire wawul jama'a yaya za a yi mutuna da wawul jama'a din sai a bar jama'a din a wajen zayu ko la tagzunna a gane la tagzunna shine so shi kuma abuna ba kaza ya ƙabi kaza ya kabi ko kuma kaza ta kabi kaza ta kabi ko kuma eh kaza ta kabi in an sa ainihin ko wawul jama'a ba taqaduna ko taqaduna to in an sa taqaduna din ga wannan tawkid taqadunan na to anan wajen an samu tawallul amsar sai a shirbe nunun rabbi sai zama taqadunna to an cire shi no za ka iga wawul jama'a shi kuma an samu itiqau sakinin taqadunna itiqau sakinin to sai ya sai a cire wawul jama'a sai a bar ma a kusa da shi ko dan tunawa da shi lidilala ala al-mahzuf la taqadunna la taqadunna ya qaum ha bidan ma qawlan nun eh shi ne da yin don ma'ana abin da ke gabanin nunin fil amsalati salasa a cikin misalai guda uku lidilala ala mahzuf domin nuni akan mahzuf din fa in kanat al ayn maftuha to idan ya zama to ainul fi'l din mai fataha ne huzifat lamul lamul fi'l sai a shafe lamul fi'l fakat kawai wa baqiya sai fatahan abin da ke gabanin ta ya wanzu wa hurrikat wawul jama'a sai a sanya wasali ga wawul jama'a bidamma eh da damma nahu takshahu taksha kaga fataha ne kafin shi an ce fa in kana fil ayin maftuha kaga taksha wani ayin fil din nan? shinun go shinun to shi shinun din bai yake da shi Fata. taksha ko tas'a taksha da tas'a to yanzu ga wawul jama'a nan taksha aka ce abinan wannan taksha ga wawul jama'a ya zai da shi takshauna ko hmm. dan taksha in ga wawul jama'a za a cire harfin illa din hmm. taksha ga wawul takshauna hmm. shauna sai a ita kafa ce sai a cire mai wannan alifun na illa din in a cire harfin illa sai a bar fataha kusa da shi takshauna to takshawna din ga nuna tawkid kuma takshawnanna to an samu tawalil absar sai ya sai a cire nunin raf'i nunin raf'i sai ya sai a sa don ma ga shi wawun din takshaw din la takshawun la takshawunna an gane shi ma tas'a tas'a ga wawul jama'a da nunin sai zama tas'auna tas'auna ga harfa illa ga wawul jama'a ita au sakinain sai ya sai a cire harfa illa sai zama sai a bar fataha don tunawa da shi tas'auna ko to ga kuma nuna tokiti tas'auna din tas'aunanna tas'aunanna tawal al-awsal sai a cire nunun rafi sai zama tas'aun kaga ita gawo sakinai ne sai ya sai a cire eh a sai a sa shi wannan ba zai yi a cire sai a sa don ma a saman wawun din la takshawunna takshawunna eh wa sayati al-kalam ala zalika fil hadaf to anan magana zai zo akan wannan wajen hazzafawa dan haduwan sukun guda biyu insha Allah eh insha Allah za yi wannan bayani نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعاء بالله نعم إيه. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الحافظ ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama ya ce ba da iradu hadal hadith bayan ya kankaro da wannan hadisin ayyuma rajulun da amra'atuhu yace duk wani mutumin da ya kira matar shi ila firashi zuwa ga shimfidar sa fa abat sai matar ta ki yadda ta zo shimfidar nasa na'am la'anat hal mala'ika mala'iku sun tsine mata har ta waye gari hmm. yastadillu ba'd ala jawaz la'an al-asi wasu mutane suna kafa hujja akan halaccin tsinewa mai sabo ayyananne da wannan hadisin sai ce wannan hadisin yayi nuni akan halaccin wato tsinewa mai sabo ayyananne wa fihi nazar hmm. sai ce a cikin wannan akwai nazari akwai abin dubawa gaskiya wannan hadisi wato ba hujja bane akan haka a nawa ganin inji ibn hajar nam wal haqqu anna man mana'a la'an zance na gaskiya lalle wanda ya hana tsinuwa hmm. yana nufi da shi ma'anahu lugawi hmm. ma'anahu lugawi yana nufin ma'anan shi na luga ne wa huwa al-ib'ad min rahmatillah shine nisantarwa daga rahama shine ma'anan tsinuwa ga ma'anan shi na luga na'am wa hadha la yaliku an yud'a bihi al-muslim irin wannan nisantarwa daga rahama Allah wannan baya dacewa a yi addu'a da shi ga musulmi baya halarta ka yi amfani da wannan lafazi na nisantarwa daga rahama kai addu'a ga musulmi da shi kuskure ne mai girman gaske bai halarta ba ka ce Allah ya nisantar da musulmi daga rahama Allah bal yudlabu bihi hidaya wa tauba wa ruju an al ma'asiya wato a'a ana nema ga musulmi shiriya ko hmm. ana nema masa shiriya da tuba da kuma dawowa daga saban Allah idan musulmi yana sabo kai masa addu'a Allah ya sa ya tuba ya dawo kada kai masa mummunan addu'a Allah ya nisantar da shi daga rahama wallazi ajazahu arada bihi ma'anahu al-urfi shi kuma wanda ya halatta shi bai ganin ya halatta a ayyana ainihin mai sabo hmm. yana nufin ma'anan shi na urf ma'anan shi na ainihin urf ba wai ma'anan shi na na ainihin lugawi ba wato ma'anan shi na urf kuwa wato mutlaqus sab shine gundarin zagi kawai a gane ko la'an a nan wajen ga uruf ya ka ɗauki ma'anan zagi in zagi ne kai tsaye ya halatta amma idan ana nufin nisantarwa daga rahama Allah ne bai halatta ba kun lura wa amma hadisul bab amma hadisi na wannan babin falaysa fihi illa anna mala'ikata taf'alu zalik babu komai a ciki face mala'iku na aikata wannan hmm. mala'iku suna tsine mata har sai ta dawo na'am wala yalzam minhu jawazu ala al-itlaq baya lazimta gare shi halaccin shi kai tsaye dan an ce mala'iku suna tsinuwa wannan kuma baya nuna mu ya halatta mu tsine an gane akwai abin da wato mala'iku za su aikata mu bai halatta mu aikata ba hmm. ya halatta Allah ya ce mala'iku su yi sujada ga Adam amma mu baya halatta mu yi sujada ga kowa sai ga Allah hmm. ko na'am na'am wa fihi anna al mala'ika tad'u ala ahli al ma'siyah a cikin ma damu mala'iku suna yin mummunan addu'a ga ma'abota saban Allah matukar sun dawoma cikin saban Allah amma mu baya halarta mu kama sunan wani mai sabo mu ce Allah ya tsine mishi قال الإمام النووي رحمه الله الإمام النووي الله يمسر هما يشي بعد أن ساق هذا الحديث حديث لا يكون اللعانون شفعاء yace masu masu tsinuwa ko masu yawan tsinuwa ba sa zamantowa masu ceto ba sa zamantowa shahidai ran tashin kiyama wato sai shi Imam Nawawi Allah ya masa rahama yake cewa a cikin wannan hadisin akwai tsawatarwa daga tsinuwa na'am wa annan man takhallaqa bihi la yakunu fihi hadhihi sifat cewa lalle duk wanda ya siffanta da shi hmm. la yakunu fihi hadhihi sifat aljamila baya kasancewa tare da shi wa'annan siffofi masu kyau in dai mutum ya siffatu da tsinuwa to ta baya kasancewa tare da shi wa'annan siffofi masu kyau ba zai zama to mai ceto ba hmm. ka san ko zama mai ceto sifa ne mai kyau hmm. wani irin daraja ne mai girma wanda Allah ya ba dan adam hmm. sannan kuma zama ainihin shaida gobe kiyama Allah ya tambaye ka shaida in an tambaye ka shaida ka zama to adili kenan to kenan idan mutum na tsinuwa bai zama to mai ceto sannan ba a karban shaidan shi domin kasancewa shi ba adili bane a ran tashin kiyama لأن اللعنة fi du'a يراد بها الإبعاد عن رحمة الله domin shi inuwa a babin addu'a ba wai a babi na na ba hmm. idan babi ne na addu'a ana nufin ana nufi da ita nisantarwa daga rahman Allah وليس الدعاء بهذا من اخلاق المؤمنين yin addu'a da wannan yin addu'a da nisantarwa daga rahama bai daga cikin ɗabi'an mu'minai ko ba ka ba shi mumini menene shi mai tausayi ne shi allazina wasafahum Allah ta'ala bi rahma wa'anda Allah ya siffanta su da tausayi bainahum tsakanin su wa ta'awun 'ala al-birri eh, Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar wa ma'u bainahum annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa'anda suke tare da shi suna tsanantawa kafirai sannan suna tausayawa tsakanin junansu ko ba ka ba kaga shekenan wato ba ɗabi'an mumini bane wa'anda Allah ya siffanta su da tausayi tsakanin junansu da kuma wata'awun alal birri wa taqwa da kuma taimakon juna kan da'a da tsoron Allah wa ta'awanu alal birri wa taqwa hmm. wa la ta'awanu alal ismi wal udwan na'am wa ja'alahu kal bunyan kuma Allah ya sanya mu'mini kaman gini Ya yashuddu ba'dahu ba'da wanda sashe ke karfafa sashe na'am faman da ala akhihi al muslim bil la'n duk wanda ya yi mummunan addu'a ga 'ɗan uwanshi musulmi da tsinuwa cewa Allah ya tsine masa wahiya ifadu ar rahmatillah shi wannan la'an din ba wai na zagi ba hmm. la'an wanda yake daukar ma'anan nisantarwa daga rahman Allah na'am fa huwa min nihayati al-muqata'a to wannan shine karshen yanke zumunci wannan ka nuna gaba ɗaya ka yanke alaƙa tsakanin ka dan uwanka musulmi wannan shine karshe shine gaya wajen yanke zumunci na'am eh wata dabu wannan an ce wala tadabaru hmm. ko an ce kada ku juya wa junanku baya to wannan shi ne karshen juya baya na muhaza gaya kuma ya wadda muslim kafir wannan nisantarwa daga rahama shi ne gayan abinda musulmi ke so gawa kafiri dama kai musulmi kana son kafiri Allah ya nisanta shi daga rahama to sai kuma kai irin wannan mummunan addu'a ga dan uwanka musulmi anya kana so wa dan uwanka abinda kake so wa kanka la Allah shi kiyaye wa salam irin shi wanda mata suke a gida ya rasu za mu ce da ya ce wani to ai idan mata ya zama to sun ci Allah ya tsine ma suna nufin nisantawa daga rahama sai an tambaye su me kuke nufi wasu daga cikin zagi ne wasu kuma da gaske suna magana nisantarwa daga rahama Allah ne an gane ku to in zagi ne ma waye halatta musu zagin hmm. annabi ya ce wala ta subanna ahadan an gane baya halatta mutum ya rinka zagin kowa Na. Na. daliya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم داليا يزيل الخلتين فيبتلي الدريم ومنصدي ruwa ne yana kusar da ainihin bukatu guda biyu yana kusar da mai bukatu guda biyu fayabtali sai algaris mayunwaci a mai kunan mai kunan kayan ciki saboda yunwa mayunwaci wanda yake mai kunan kayan ciki wa mansadi da kuma mai jin kishirwa fayaktani bihi sai su wadatu da shi an gane ku ruwa ne wanda mayunwaci mai kunan kayan ciki da kuma mai jin kishirwa suke wadatuwa da shi متصديا للهدي منه بصار من ملهند garari القرار ومصدي wato yana mai bijirowa lilhadi eh mutasaddiya yana mai bijirowa zuwa ga shari'a minhu gare shi bi da takobi ka tsau takobi ka tsau milhin ay milal hind hmm. takobi ka tsau daga india an ce takobi hindiya ko takobi kaifi a da a gane ku takobi ka tsau milhin ay milal hind daga hindu mashhurul karar abun wasawan kaifi wa ma sadi ko bai tsatsa ba wannan sadi na biyu tsatsa yake nufi saje na farko kishirwa a gani? abun wasawan kaifi kuma bai yi tsatsa ba wa bi majma'il bahrain ba'ari haqiqatin wa baharin min shari'ati musiri kuma a mahadan wato mahadan teku guda biyu akwai teku na haqiqa amikin mai zurfi wa baharin min shari'ati akwai kuma teku min shari'a akwai teku na shari'a musbiri mai ambaliya hmm. eh ma'un wato wani irin ruwa ne yuzilu yana gusar da bukatu guda biyu na'am wanda algaris mayunwaci addari mai kunan kayan ciki domin sadi da kuma wanda yake mai jin kishirwa fayaktani sai ya wadatu bai wujudi da samuwansa mutasaddiyan lil hadd wato yana mai bijirowa zuwa ga shari'a min gare shi bisari da takobi kalqau kirar hindu aminal hind na'am mashuzul girar abun wasawan kaifi wa masu di alhali bai yi tsatsa ba wazimatu ma'il bahrain wato a can wato majma'ul bahrain wato a can matattara na teku guda biyu akwai tekun nan na hakika tekun sufanci mai zurfi wa baharin min shari'ati da kuma teku aimina shari'a muzbihi mai ambaliya التوفة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان مضارعه موصل الآخر إذا يكسر شيء مضارع من إلا موصل الآخر إن مضارع من إلا نيا قرشي وهو يجزم بحذف حرف العلة وهو يجزم to lalle shi ana yi masa jazma da hazzafa harafin illa din nam wal amru minhu yubna ala illa shi fi'il amru gare shi ana gina shi ne akan hazzafa akan shafe harfin illa a nan wajen na hau udu'u da ya du'u go hmm. ya du'u in an sa lam sai zame lam ya du'u lam ya du'u sai kuma udu'u sa'a ya lam ko hmm. kaza ya lam ya udu'u Eh. wa in kana mudari'uhu min al-af'al al idan ya kasance mudari'in sa yana daga cikin af'alul khamsa fa huwa yujzim bi harf bi harf an-nun huwa yujzam to shi ana yi masa jazma da hazafa nunun na'am wal amru minhu yubna ala harf an-nun shi fi al-amru shi ana gina shi akan shafe nunun na'am uktuba kataba yaktubu in zubi ya ce mai yaktubani hmm. to in za a jazma lam yaktuba lam yaktuba sai kuma me oktuba an gane ko kataba yaktubu yaktubani lam yaktuba oktuba an gane ah, ko kuma kataba yaktubu yaktubuna lam yaktubu oktubu to so da nan oktuba oktubu in kuma taktubina ne ba lam taktubi uktubi in mace ce ko والفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حذف زائد شي فعل المضارع علامة شي يكسن شي أفرقون شي أقوي حرف زائد أقوي حرف نقاري daga harfa guda hudu yajma'uha qawluka abin da ke tara ta shine fadin ka anaitu shi wannan anaitu sune af'al ainihin huruf na mudari hmm. idan an ga ainihin fi'ili da ɗaya daga cikin wayannan hamza nunu ya ta'un sannan aka samu domba a ƙarshe to wannan fi'ili ya zama to fi'ilun muzari aw qauluka na aitu ko ka ce na aitu aw qauluka ko ka ce ataina ataina ataina ataina aw qauluka na aci ko ka ce na aci ko wanne ka faɗa na'am eh to alhamdulillah masha Allah insha Allah وعليكم السلام qur'ani bai kama sunan mutum da ba hadin ana kiran wannan Allah bil wasl Allah ya tsire ma zalimai Allah ya tsire barayi amma mutum dai a ce an yi ta ta'ayini ba a yi kisa an yi ta ta'ayinin mutum to ya mutu kafiri ne duk wanda ya mutu kafiri kamar fir'auna wa uddu bi hadhihi duniya la'ana a gani amma matsayi yana rayu ana tunanin zai shirya ba a tsire mishi amma a dunkule kana yin kowa a dunkule in kai tsinuwa a dunkule duk wanda sharadin tsinuwa ya tabbata a gari tsinuwa ne yake masa babu ne a dunkule a ita yawa bai shine ne ibn wannan ibn da cewa da mutum ya yi ta tsinuwa gare ya zauna ya ta istighfari saboda inuwan nan kawai halal ne eh, inuwa ba lada ba zunubi yin shi banza barin shi banza amma kuma istighfari aikin lada ne aikin alkhairi da ya fa alkhairi eh insha Allah na'am jisin da Allah sallallahu alaihi wasallam suke tafiya cikin ayari sai ya ta magana sai ne wata fanta kuma zana ce sun yi kayan da fanta sun ne dai ba ta su ya nabi ce dabba tsinan ya kasabi bugo hmm. eh saboda ita matan ta hango manzo sallallahu alaihi wasallam ne mutane na ta zuwa wajen annabi ana gaisawa da shi sai ta nemi raƙumin shi ma ya sauri raƙumin ta ya sauri domin ta je ta riski annabi sai raƙumin ya ƙi yin sauri to shine ta ji haushi sai ta ce Allah ya tsine ma ya sauri to shi annabi ya ji to sai annabi ya ce ne raƙumi kar ta bi mu ne raƙuma kai kar ta bi mu to shine annabi ya ce duk mutumin da yake haye da raƙumi inan ne kar ya bi mu to shikenan sai matar nan ta sauka da kan raƙumin ta sauka raƙumin na tafiya sahabbai suna gudu suna guduwa in ta zo kusa da mutane sai mutane su gudu saboda annabi ya ce kada tsine ne raƙumi raƙuma ta bi mu za ta iya jawo musiba ke kenan za ta iya janyo musiba eh, ya nuna an haushi addu'a haka da wannan matar ta yi wannan tsinuwa kuma tsinuwan ya yi tasiri annabi ce wato ta sauka da kara kuma ka ta hau wata sauka da kara kuma wato gaba ɗaya kayan da ke ciki aka cire aka bar raƙumin na ta yawo shi kaɗai an gane kaga shi kenan tsine wa dabba shi ma matsala ne baya halarta to in har tsine wa dabba matsala ne to tsine wa ɗan adam fa to kuma in tsine ma ɗan adam matsala ne tsine ma shugaba wanda shine direba wanda siyarin ɗan al'umma ke hannun shi ba eh a ai shi fi kowai matsala da mutane za su gano hatsarin da ke cikin tsine wa shugaba wallahi ba za su yi ba saboda shugaba shine direba wanda siyarin din al'umma ke hannunsa sai kuma ka ce Allah ya tsine mai Allah ya kaza Allah ya kaza in Allah ya amshi addu'an ka fa wato wannan siyarin din zai zai goce ne da kai da shi gaba ɗaya ku tafi zuwa ga halaka wa iyaz billah ko mutane nawa za su halaka da wannan siyarin din ya goce suna da yawa shi yasa dole ne mu yi hankali da bakin mu mu aiki da hadisin nan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut mutum ya ringa faɗin alkhairi ko ya shiru wannan shi ne mm. lazumi ne su ne mata da su ne mata da ya zai ba lazumi ba ne yan mace ita tuba da sauri ya shi kenan in ta tuba ai tsinuwa tun da abu ne wanda yake a rufe in ta tuba zuwa kan Allah ya taimake ta tuba ga Allah kaga kenan sinuwa bai tasiri ba kenan gare ta hmm. na'am zagi ne ya fi soki soki in tsinuwa yana nufin zagi yake yi sai ce wannan fa tsinuwa zagi nake nufi to shi ma ya halatta a zagi shugabannin ko ya halatta ka zagi yaranka kaga idan nisantarwa daga rahama Allah ne kan mutum ya tsine ma yaron shi kamar yana so ya ce ne Allah ya nisantar da yaro na daga rahama Allah ya sa kada yaro na ya shiga aljanna har abada in kuma shugaba ne Allah ya ɗebe mashi albarka Allah ya sa kare ya shiga aljanna shi ma har abada idan wannan addu'a ya amsu shugaban nan zai zama to cikakken azzalimi ta kowane bangare ba za ka amfane shi ba kaga ya zama musiba gare ka hmm? shi yasa mafi alkhairi gara mu yi addu'a ga 'ya'yanmu Allah ya musu albarka mu yi addu'a ga shugabanninmu Allah ya shirye su Allah ya sa musu tausayin mu idan kai addu'a ga shugaba Allah ya shirye shi Allah ya sa mai tausayi sai Allah ya amsa shi kenan shugaban zai dinga tunanin tausayin al'umma abin da zai amfane ku kun gane idan eh. aka samu misali wani baba ya dan kuskure wannan tsinon haka to zai iya dawo ya addu'a cewa Allah ya sa tsinon ya zazzaka ta wa rahama gare shi idan mutum ya tsinuwa cikin fushi sai hankalin shi ya dawo sai ce ya Allah ka sanya wannan tsinuwa ya zama tsarki da rahama ga dana ya Allah ka sa ya zama tsarki kuma ya zama rahama wannan tsinuwa da nayi ka juyar da shi eh Allah ta'ala shi taimake mu eh wa alaikum assalam ai maganar malam ya shaida su mutane za su yi adalci sun san bai shaidawa malami na Allah mutane suna sanar da shi malamin banza suna sanar da shi yanzu duk abin da nake yi an fi karatun ka fiye an fi karanta ka fiye da naka karanta eh wani da gaske mutane yanzu za ka ce musu yanzu ku kawo malaman da suke yan maula wajen gwamnati sun sani in ka ga wani ya liƙa ma wannan abin da ganga ya liƙa ma an gare ya san wa'annan malamai makwaɗaita ne wa'annan malamai malamai ne wato na Allah mutanen kirki ne don an sani shi addu'a wani zubin akwai bambadanci fa da wani za ga yanayin da yake addu'a kai ka san akwai wani sigan sigan i e. to kenan dole sai an lura da yanayin kaga ai mai bambadanci kaga shi ma daban yake ai mm. mutumin da yake karantar da addini yana so a gane zai tsaya wani bambadanci me zai da bambadanci na ya kuma campaign shi malamin addini kawai karantarwa yake nuna wa mutane addini abin da yake daidai ya nuna daidai kuskure ya nuna kuskure shikenan amma ya tsaya bambadanci kuma ya tsaya ainihin maula ya zama banza ke na ya nuna littafin da Allah littafin da ya fahimta littafin Allah da sunnan manzo Allah karshen abin da zai amfani da shi shine ya maula da shi hmm? Allah ya sauke amin hmm. masha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik